Ranar Lahadi kenan goma sha ɗaya ga watan Juni na shekarar dubu biyu da ashirin da uku labarin matasa tare da Nrake Arimi da Gora ta Fanta Shamsu ya kike. Alhamdulillah Gora ya ne da dama. Alhamdulillah. To yau muke labari. Haka ne Gora za mu fara kai 'yan uwanmu matasa garin gaya inda hukumomi suka ɗauki matakai domin hana satar amsar a lokutan jarabawa. A cikin takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi kuma za mu gabatar muku da Rahila Mamudu matashiya ce ɗaliba sannan sannan kuma mai sha'awar kimiyyar zamani. Daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. Goratun baya an rufe imuraren da mahakar zinari ta Jado. Matasan karamar hukumar Danet da ke karkashin gundumar Arlit suke fuskantar matsalar rashin aiki. Abdulkadir Abdalla shugaban shawarar matasan karamar hukumar Danet ya yi kira zuwa ga hukumomi da su tallafa musu. Ga tsokacin da yawa abokin aikin Musa Mamman. Matasa a nan suna fuskantar zaman kashe wando a lokacin baya sun kasance ma'aikata a kamfanin imuraren. Wasu suna aiki a wajen haƙar zinare na Jado, wasu na aiki a wajen haƙar zinariya na Algeria. Bayan rufe waɗannan wurare da kamfanin Imoraren a shekara da 2014, waɗannan duka matsalolin matasa ne. Imoraren lokacin da take aiki, matasa sun kai dubu biyu da suke samun aiki. Ina kira ga hukumomi da abokanin hulɗa su dawo su dafawa matasa da ke ciki. Gura an gabatar da ƙarshen festival na wasannin kwaikwayo tsakanin ɗaliban college da lise ranar Lahadi da ta gabata a CCFN ta nan babban birnin Yamai. Abokin aikin malamin Kaila Usain ya ziyarce su gora ga rahoton da ya shirya mana. A shekara da takwas aka soma shi tare da makarantu bakwai bana ajin na goma sha hudu ya samu halartar makarantu goma sha biyu. Madam Abubakar Nana Khadijatu Abdu mai kula da shirye-shiryen ta yi bayani kan takamaimacin wanga ajin. Euh, wannan shekarar an samu tallafi daga Fondak. Fasaha ta farko ce, ta biyun kuma ita ce yadda kuke ganin sha'awar da yara da iyayensu suka watsa cikin wannan bikin. Makarantun da suka ci nasara a wanga ajin na goma sha hudu su ne Lise Maryama da ya samu tukwicin farko, Lise Tasnim ya zo na biyu sai makarantar Manudiyata ta zo ta uku. Ali Isaka Samira ta Lise ɗin Maryama dama ta bayyana murnarta. Sai an Abin da nake ji a raina ba a iya rushe shi tunda kun ga murnar da muka nuna gaskiya ina alfahari da na wakilci sakandare na Maryama. Wata fusa'a da ɗaliban suka yaba sosai kuma suke fatan an dawo mata. Yanzu kuma gora bari mu koma garin gaya inda hukumomi suka ɗauki wasu matakai domin hana satar amsa da wasu ɗalibai ke yi a lokacin jarabawa. Ai ba gora a lokacin jarabawar brevi a gundumar gaya an kama ɗalibai da dama da suka satar amsa. Ga dai rahoton da abokin aikin Fadil Alu ya shirya mana. Abkuwar lamarin da ya faru a bara abun bakin ciki ne ga mazamna garin Gaya kuma gingicin har yanzu suna tuna da shi. shaibu mun kai da awali babban sakatarin reshen kungiyar ɗaliban lise da kwaleji na Gaya ya sa ran da irin wannan lamarin ba zai kara faruwa ba. Dalilin tsarewa ɗaliban shine satar jarabawa. Don haka muka ga ya dace ce wannan shekara mu sake tsari kawai akwai buƙatar mutum ya shirya ne da zaran ka shirya ma jarabawa to lalle ba shakka sa'a tana kusa mahukuntan kasar. sun ɗau matakai domin kokowa da sata a lokacin jarabawa Muhammad Fari Adam daraktan ilmantarwa na gundumar bakwai na watan Juwan 1996 ita ce ta kayyade hukunta ga masu satar jarabawa hukuncin ɗaurin wata ɗaya zuwa shekaru uku da tarar jika ɗari zuwa jika ɗari biyar akan duka wanda yake da hannu ko kuma aka haɗa baki da shi aka yi satar jarabawa mun yaɗa saƙon a duka inda ya kamata. Yin rigakafin sata a yayin jarabawar ƙarshen shekara a gaya shine ma makasudin wani zaman taron mahukunta tare da al'umma masu angoyi da shugabannin makarantu a wanga makon. Sai kuma takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi Gora a Rahilatu Mamudu, ɗaliba ce a fannin sadarwa a nan babban birnin Yamai. Tana kuma aikin hannu, sannan tana sha'awar kimiyyar zamani ta fannin kwamfuta. Ga rahoton da muka shirya tare da ita. Yar shekara 21 Rahilatu Mamudu wata matashiya ce yar Nijar, ɗalibar jami'a a sashen sadarwa nan Yame. Banda karatun da take tana jagorantar wata yar karamar masana'anta da ke gudanar da an aikin hannu tare da aminiyarta wace suka haɗa gwiwa tana aikin sarrafa zanen Afirka da take tsarawa ta ƙawatar da shi kan kayayyaki iri-iri kamar ƙaramin littafin rubutun bayanai alaban riko ga hannu da sauransu. Muna ƙirƙira takalman fata, littattafan rubutu da wasu abubuwa da dama. Muna amfani da kayanmu ne na nan gida wajen aiki. Mun muka koyar da kanmu ta kallon yadda ake yi ta shafin YouTube. Ta haka muna iya yi da kanmu. don ni na jima da nake sha'awar aikin hannu. fata. Rahila ta yi fice bisa sha'awarta kan dijital wata sha'awa da ta bunƙasa tun shigarta ta farko a yanar gizo kuma take ƙoƙarin isarwa ga matasan da ke kewayenta. Muna da kuma wani bangare da muke son haɓaka dijital inda muke rubutu zane wa yara don saka musu sha'awar dijital. Rubutun zanen farko da muka rubuta sama makamashin hasken rana ne wata yarinya ce da ƙauyensu babu lantarki sai sai ta kirkira wata hitilla da ke amfani da makamashin hasken rana sai ta koyar da abokananta da suka mara mata baya abubuwa kamar haka su ne muke shirin rubutawa a gamin gambizar ayyukanta na masana'anta rahilatu tana sa hannu sosai cikin kunjoyin matasa ta yarda da cewar wannan mabiyar ba ta rasa wahaloli musamman ma kasancewarta matashiya ya marce a yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da gungu muhammad dantani tawagar kwallon kafa mena iventura wace ta samu tikitanta na kan maroc 2023 a jiya ne aka gabatar da ita zuwa ga 'yan kallo a can ista general sani kunce a yayin karan da aka yi na kofin ƙasa askarawan ya'u ibrahim za su shiga jirgi nan da 'yan lokaci zuwa maroko tare da sa gurin za su fafutuka na kare tutar niger rukunin da niger a cikin wannan kwamfalar ya hada da kasar misira kasar mali da kuma kamaru ya samu sauyi zuwa ƙarshe inda Gabon za ta maye gurbin Kamaru dangance da wani mataki da shari'a ta ɗauka. A fannin ƙasa da ƙasa an ƙwallon gaba na ƙasar Faransa Karim Benzema zai barin Real Madrid bayan ya yi kaka goma sha hudu a cikin wannan club na babban birnin ƙasar Spain inda ya samu galaba har guda biyar zai koma club ɗin ƙasar Saudiya altihad inda zai samu albashin shekara miliyan 200 na euro. a nan muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa insha Allah za mu zo muku da wasu amma dai kafin nan ku ci gaba da shirye-shiryen studio kalangu.